This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa ne daga nan murya Amurka a Washington DC yake muku magana kan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma 61 a jamhuriyar Nijar ma jama'a za su iya jima gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol. ko kuma ni akan intanet a buɗe voahausa.com sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ni ne Bello Habib Galadanci tare da Maryam Dauda muke fata kuna lafiya. Bayan labaran duniya, akwai mizanin da muka shirya muka sa shugabannin jam'iyya suka tattauna aka ba da sunaye da dama sunan shi zama shine fitacce shi profesa yemi shugabannin jam'iyya dai waɗansu suke wakiltar sauran 'yan jam'iyya to da miyansu janar muhammadu buhari kenan yake bayani akan wanda ya zaɓa a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a farfesa osibanjo za ku ji ƙarin bayani yanzu dai ban fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a sauran assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ɗan takarar shugaban ƙasa a Najeriya Muhammadu Buhari ya zaɓi wani farfesan shari'a mai addinin Kirista Yemi Osinbanjo a matsayin abokin takarar shi a zaben watan Fabrairun shekara ta 2015. zaben buharin wanda aka bayyana yau laraba ya nuna yunkurin da 'yan siyasa suka yi na gani an daidaita 'yan takarar bisa addinansu da kabilarsu buhari da musulmi ne daga arewacin najeriya shi kuma abokin takarar nasa kirista ne daga kudancin najeriya gamayyar buhari da osibanjo za ta kalubalanci shugaba goodluck jonathan wanda kirista ne daga kudancin kasar da abokin takarar shi kuma mataimakin shugaban kasar a halin yanzu na sambo wanda musulmi ne daga arewacin kasar ita kuma kasar amurka da cuba sun bayyana cewa fa sun dawo da dangantakar diplomasiya lamarin da ya kawo ƙarshen sha da sama da shekaru hamsin babu wata dangantakar ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen guda biyu tun zamanin yakin gabar aƙida shugaban amurka barack obama da na cuba raul castro a jawabi da suka gabatar a lokaci daya shi obama daga nan washington na castro kuma daga birnin habana sun bayyana cewa sun yi musayar farzinoni da suka share shekaru a tsare kuma wannan lamarin da yanzu ya dawo da dangantakar cinikayya da zirga-zirga tsakanin kasashen guda biyu wani jami'in ma'aikatar ayyukan ci gaban kasashe masu ƙananan karfi mai suna alan gross ya sami 'yancinsa ne yau laraba a can cuba din bayan share shekaru biyar a daure inda aka zarge shi da shigar da na'urorin zamani da gwamnatin kasar ta haramta mr obama ya ce guras mutum ne wanda yake da matukar muhimmanci ga tattarowa amurka bayanan sirri kuma an yi musaya shi ne da jami'an leken asirin cuba waɗanda suka share sama da shekaru goma a gidajen yare na nan amurka mr obama ya kira ya kara da cewa keɓe tsibiran da ke da aƙidar kwaminisanci na shekaru hamsin bai cin mako ba saboda haka ya kamata a ɗauki wani sabon mataki cikakkun labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Wasu da ake zaton mayakan Taliban ne sun kai farmaki kan wani banki da ke lardin Helman a kudancin Afghanistan inda suka kashe mutane goma a cikin har da farin hula da jami'an tsaro. Jami'an sun bayyana cewa harin na yau Laraba kan banki da ke birnin Lashkarga ya faru ne a lokacin da wani mayaki ya yi kunar bakin wake a bakin kofar bankin sannan ragon mayakan su kuma suka kusa kai suka shiga da karfin tsiya. Wani lamari da ya faru ne a daidai lokacin da jami'an gwamnati suke karɓar albashinsa a wannan banki kuma akalla mutane guda goma sha hudu ne suka samu raunuka. Batun tsaro na daga cikin mahimman batutuwa da aka mayar da hankula a kai a Afghanistan. Yayin da rundunar kawancen NATO karkashin jagorancin Amurka ke sauya salon ayyukan soja a can. Yanzu haka dai rundunar ta dakatar da yaƙi da mayakan Taliban ta kuma rage adadin sojojinta zuwa 'yan tsiraru domin horaswa da baiwa jami'an tsaron Afghanistan shawarwari. wata kota a tarayyar turai ta yanke hukunci mai cewa dole ne a cire kungiyar mayakan pakistan ta hamas daga cikin jerin sunayen kungiyoyin ta'addanci da ke kalubalanta tarayyar turai babban kotun yau laraba ta ce kungiyar tarayyar turai bata bi hanyoyin da suka dace ba wajen saka sunan na hamas a wannan jerin sunaye saboda ta yi amfani ne da bayanai da take samu akan yanar gizo da kuma kafafen yada labarai wani mataki da tarayyar turai ta dauka a shekarar 2001 ya saka sunayen kungiyoyi guda goma sha biyu da mutane 29 a cikin jerin sunayen 'yan ta'adda amma tarayyar ta kare kanta ne tana cewa ta shirya sunayen ne fa saboda kwararan bayanai da ta samu daga kwararrun hukumomi sai dai za a iya ɗaukaka karar wannan hukunci da aka yanke yau dinnan kotun ta kara da cewa fa har yanzu tarayyar turai na rike da kadarori da kudaden 'yan kungiyar da aka kwace har sai an kawo ƙarshen wa'adin ɗaukaka kara amma kotun ta jaddada a wata sanar sanarwa cewa an yanke wannan hukunci ne bisa ka'idojin kotu kuma hakan baya nufin kotun ta binciki cewa kungiyar hamas tana kai har-haren ta'addanci ko kuma a'a Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar APC ta da mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasarta Farfesa Yemi Osibanjo. Wasu na ganin haɗin ya yi daidai wasu kuma na ganin haɗin bai yi ba, abin da ya sa na tuntuɓi Dr. Aliyu Tilde marubuci mai fashin baƙi kuma akan batun sai ya ce. To, shi wannan pastor Professor Osimbajo ɗin da aka tsayar, ah, ba a san shi ba a cikin fannin siyasa. kuma cv nasa da aka buga a kan intanet bai nuna da ya taɓa yin harkar siyasa ba abin da ya fi kusa da siyasa gare shi shine mukamin attorney general da commissioner of justice da ya rike a lokacin tinubu a jihar lagos to kuma fito da shi da aka yi yanzu a matsayin mataimakin buhari shi pastor osimbajo ya zo wa mutane da ba zata to yanzu wannan wanda aka kawo da ya zan ba ɗan siyasa ba ne na biyu kuma ba wai wani ɗan na kasuwa ba ne gaskiya hikimar ɗaukansa har yanzu yana cikin duhu to dakta kana gani tsaida shi da janar buhari zai sa ya samu kuru'u a kudu daga abin da mutane suke cewa ne idan da a ce wani ne sananne shi koyaushe ya fi sauki a ɗauko sanannen mutum a tsayar da shi takara akan a ɗauko wanda ba a san shi sosai ba saboda zai taho da jama'a to wannan akwai na kasu a ta wannan fannin to amma Allahu alam da tsakanin wannan lokacin da lokacin zabe eh, za a san shi sosai har yadda za a so shi har yadda zai kara wa tiket din Buhari amfani wato value ah, hmm. wannan duk abu ne wanda dole sai dai a tsaya a jira a gani yana da wahala wani yanzu ya ce ko zai kara ko ko ba zai kara ba amma dai a matsayinsa na yanzu wanda ba a san shi ba to gaskiya dole sai an yi aiki a kansa kafin a ce za a samu wannan amfani din To dakta ya kake ganin haɗin janar bahari da Farfesa Osibanjo in aka kwatanta shi da haɗin shugaba Jonathan da na Disamba a zaɓe mai zuwa? To, su su jonathan kin san su ne suke da gwamnati idan kana da gwamnati a najeriya kai ne kake da central bank kai ne kake da kudi na fita hankali da basu da iyaka kai ne kake da judiciary kai ne kake da senate da house of reps ko an ki ko an so kai ne kake da 'yan sanda kai ne kake da soja kai ne kake da aini don haka wato abin da ka ga dama za ka yi kuma ka binne. Hmm. To, abin da kawai zai hana ka shine idan da ƙasa ce wacce mutane za su iya shahada a kan zaɓe. Duk su taru su ce naki. To, ina ga wannan wani yana iya yin tasiri a kanka. Duk da cewa a rayuwa da experience da sauransu ko kaɗan yana da wahala ka haɗa good luck da Buhari. hakanan kuma namadi da shi wannan farfesa idan ta fannin ilimi ne to amma kuma idan ana batun gwamnati a najeriya sai dai a yi fatiha a waje. to farfesa wace shawara za ka ba jama'a game da batun wannan zaben da ake shirin yi a shekara mai zuwa to mu dai wallahi abin da muke kira mu yan yan sa ido ne kawai shi dan allah dan annabi a bar mu mu yi zaman lafiya ko ma me zai faru mu zanna lafiya a kyale mu don Allah mu zanna lafiya. Da farko eh, idan aka yi zaɓe wanda Allah ya ba a bashi kar a yi magudi. sannan haka ce sai ya ta zo su ko su taho a ɗaya. To madalla har wa yau dai akan batun tsaida mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar ta APC. Wakilin murya Amurka ya ji ta bakin wasu 'yan jam'iyyar da kuma shi da kanshi janar Buhari ɗin akan batun. Ga dai Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. sunana injiniya abdullahi aliyu professor yomi ba wanda bai san shi ba yarabawa da kansu su suka mika shi ba general ne ya ɗauko shi ba ne sunana bashir bukar bale sakatare na janar muhammadu buhari campaign organization na yobe state chapter wannan ai kamar daga ganinsa yau yau fitan da ya kaga kawai shugaban shugaban kasa kawai yana giran rantsarwa ne. Yan babbar jam'iyyar adawa a Najeriya APC bayan sanar da zaben Farfesa Yemi Osibanjo a matsayin mataimakin Buhari a takarar shugaban kasa watan Fabrairun baɗi. Zaben Osibanjo ya biyo bayan doguwar muhawara tsakanin shugabannin jam'iyyar don zaɓo wanda suke ganin zai fi samun karɓuwa daga yankin Yarbawa. Ga ma da Janar Buhari ke cewa. Akwai mizanin da muka shirya muka sa shugabannin jam'iyya suka tattauna aka ba da sunaye da dama sunan shi ya zama shine fitacce shi profesa yemi shugabannin jam'iyya dai waɗansu suke wakiltar sauran 'yan jam'iyya to da miyansu. Shi ma sakataren APC mai malabu ne ya ce sun yi dogon tunani kafin tsaye da matsaya. Alhamdulillahi Allah arzita jam'iyyan da ɗan takarar shugaban ƙasa mai hangen nesa wanda kuma ya san ya kamata sannan ya san Najeriya. Kuma kada masu sauraro su manta shi janar buhari ya taba mulkin najeriya ba wani lungu sako ko wani jinsi na kasan nan da shi bai sani ba sannan kuma ka san abu kamar su mataimakin shugaban kasa kafin ka ga an ɗauki mutum dole ne ya zama an tuntuɓi kowa da kowa an tuntuɓi kowa kamar yadda nake gaya ma yanzu kowa ya amince duk wani mutumin da ka sani dan jam'iyyar apc na gaskiya na hakika ya amince da wannan zaɓi da aka yi sanata dan juma goje na ganin apc ta kama hanyar gagarumar nasara eh ma ka san kamar ne mace ce mace ne mutane goma ashirin su ne mace da mutum ɗaya zai samu ba za mu ce ya yi wa kowa daɗi ba amma muna gani ya yi wa yawancin mutane daɗi amma dole a samu masu ɓacin zuciya su ma wani zuciyarsu ya ɓaci su san cewa dama mutum ɗin za a ɗauka ba mutane biyu ba saboda haka tunda an ɗauki shi wannan farfesa ya mi banjo shawara na gare su shine su rungumi kaddara su san cewa allah ke bada mulki a wanda yake so a lokacin da yake so su zo mu haɗa kai a wani jami'a tamu babban manufar mu da ita ce janar buhari ita zaɓe za a shekara mai zuwa ya kafa gwamnati wanda za ta kyautawa jama'a ta canja yanayin najeriya ta kawo gyare-gyare iri-iri wanda muke gani jama'a suke nema za a yi musu insha Allah. Warbezo Yemi jo tsohon kwamishinan shari'a ne a Lagos daga 1999 zuwa 2007. Nasiru Adamu Ali kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro. Da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa. Madalla a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu da yake manyan jam'iyyun ƙasar biyu sun gama fidda 'yan takararsu, menene ra'ayoyinku a kan jam'iyyun biyu? Abin da muke so ku kira mu ku gaya mana kenan. Lambobin namu dai suna nan yadda suke. Biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar hudu takwas, ko kuma biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar biyar ɗaya. Amma kamin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla masu sauraro kamar yadda kuka ji ɗazu muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan jam'iyyun ƙasa guda biyu yanzu da suka gama fidda manyan 'yan takararsu. Mun sami kira na farko daga jihar Kaduna wane ne akan layi? Salamu alaikum suna Usman mai kwakwan manja sabon garin Riga cikin Kaduna Najeriya. To Malam Usman me gudunmuwa ka eh, yau? Eh, Ra'ayi na dangane da waɗannan jam'iyyu da Allah ya sa yau an waye gari wannan jam'iyya tana da shugaban kasa daga kudu maso gabas wannan jam'iyya tana da mataimakin shugaban kasa daga kudu maso yamma to kira na da ainihi dukkan yan najeriya da kuma sauran dukkan wanda za su jefa kuri'a ranar jefa kuri'a don allah su dawo hankalinsa sai dawo wuri gida su zaɓi mutumin da zai kwato mana mu bisa ga al'amuran da Najeriya tsaro ya taɓarɓare. Babu tsaro a ƙasar nan. Kasuwanci ya lalace, zumunci ya lalace. Yau in za ka je wani wuri kana jin tsoro, waɗannan in za ku zo wajajen kana jin tsoro don haka nake kira ga dukkan wanda zai jefa ƙuri'a. hankali shi ya dawo ya zaɓi mutumin da muke ganin ainihi za mu kai dacci za mu samu tsaro za mu samu tsira za mu samu zumunci da kudda ta kowane lokaci assalamu alaikum to madalla malam usman mun gode da ka yanzu kuma bari mu je kalaba wane ne akan layi a kalaba amadu ango ne mazaunin jihar mazaunin ne amma yanzu a Kalaba. to madalla malam amadu me zaka ce akan wannan batun na yau da wannan batu na yau dai alhamdulillah mun ji daɗi kuma muna da farin ciki dama addu'a da muke ta yi ubangiji Allah ba mu jirar Muhammadu Buhari kuma Allah ya ba mu shi ta haka yanzu muna muna muna farin ciki da wannan bawa Allah da Allah ba mu sai dai abin da muke magana nan shine don Allah talakawa duka mai kokarin cewa hello hello muna jin ka to malami na kalaba ina ga layin ya goce yanzu kuma bari mu je jihar Yobe matukar tsada ne daga gaskiya. To me za ka ce game da batun na yau? Eh, Batuna a kan wannan mataimakin shugaba da aka zaba. Ai. Ina so jama'ar ƙasar nan da 'yan jam'iyyar APC da waɗanda ba 'yan jam'iyyar APC ba ma duka su taru in so suke yi su ceto kasar nan daga cikin wahalar da take ciki mu dai mutanen da muke jihar yobe da borno da adama muna cikin mummunar akuba saboda haka muna roƙon mutanen najeriya su taimaka su zaɓi jam'iyyar apc su janar muhammadu buhari domin mu fita daga cikin wannan hukuma To madalla yanzu kuma bari mu je zamfara. Salamu alaikum waye a layi. Alaikum salam. Ina na alhaji bala samayi da furguri karan hukumar mulki ta bawari. To me za ka ce game da batun yau? Hello muna jan ka. Hello. Muna jin ka. Ni ra'ayi na shi ne ko da ji ko da gani ko ba kawo yan lafi ba ya san APC ta yi niyyar canza zaben Najeriya yanzu a yanzu haka. Domin domin janar buhari kowa ya san shi talakan duk najeriya ya san shi mai jin tausayi ne ne kuma waɗanda mun taka rawar su shekaru da yawa ba mu ga abin da ya ci gaba ba ne talakan najeriya sun kai da rashin tsaro da rashin komi da ga yanar da ba da ba iyaka ta kayan najeriya to madalla yanzu kuma bari mu je jihar neja ko wane ne akan layi wa alaikum assalam da wa muke magana ɗayan ruwa ne Da wa muke magana? Kuna magana da ɗayan ruwa ruwan gani rijiyar. To me za ka ce game da batun yau? ne nufi wannan zaɓen Allah ya yi ga ya yi didi. Sai da Allah ya samu Allah ya samu muna jagora. To amen mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Kano wane ne akan layi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai samira daga rijiyar lemo Kano, Najeriya. To me ya gudun ka yau? Ya sabi sabila ne abin da zan ce a nan shine dangane da yaɗo da aka yi na mataimakin shugaban ƙasa wanda ya fito daga shiyar Yaraba abu ne wanda gaskiya ya kyau yadda ya kamata kuma in Allah ya yarda muna kyakkyawan sa ran Allah zai kawo mana canji a Najeriya domin da izinin Allah zanar Muhammadu Buhari shine wanda ya ba aka gwada ba cin hanci da rashawa ba cin amana ba yaudara ba komai duk abin da ake bukatar shugaba buhari ya kai domin shi ne mulkin adalci ya hada ko ina da ina a sassan najeriya aka ba su haƙin su to muna fatan allah ubangiji ya taimake mai ba mu nasara ya kuma tabbatar da shugabancin buhari da mataimakinsa wanda aka ɗauka na jihar lagos allah ubangiji ya ba mu nasara ya kuma taimake mu salamu alaikum daga to amen yanzu kuma bari mu je gombe wane ne akan layi. Uh, Malam Yusuf da cika ne daga Gombe. To Malam Yusuf me zaka ce akan batun yau? To Malama ah, da ina magana ne akan dan Allah na jarayi shi a tahir jiga dan Allah ya yi gaskiya ya yi ba mutane zaɓe na adalci. Mu abubuwa da suka faru a Najeriya ya ishe mun rasa me za mu ce a kai. Don haka muna kira ga tahir jiga dan Allah dan annabi ya yi bana zaɓe. cikin inganci yayi don Allah ya sa duniya nan fa a bari. To madalla Malam Yusuf daga Gombe mun gode da gudunmuwarka kuma anan muka kawo ƙarshen an san wayoyin namu sai kuma gobe Allah kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. 'yan wasan ghana black stars da alamar da za a rike kudin da za a biya su na shiga gasar cin kofin nahiyar afirka idan kudi da hukumar matasa da wasanni ya yi alkawarin zai baiwa 'yan wasan wannan abu ya tabbata to ko shakka babu 'yan wasan na ghana black stars dai za su ga ragowar sama da rabin kudin da aka saba ba su hukumar matasa da wasanni dai ta ce za a ba dan wasa duka dala amurka dubu biyar ne kacal don shiga gasar kofin nahiyar afirka da za a yi a kasar equatoria Guinea a sabuwar wata shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar najeriya amaju pene ya musanta rahotanni da ke cewar ana tilastawa hukumar tasa da ta sake baiwa kodin najeriya steven keshi kwantaragi da yan horar da yan wasan super eagles kafin karshen wannan shekarar ko da yake steven keshi da ya gaza kai najeriya zuwa gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekarar 2015 da za a yi a equatoria guinea akwai jita-jita da mutane ke cewar steven keshi yana daurin gini daga ofishin shugaban kasa wanda ke mamayen hukumar kwallon kafar cewa a bashi kwangila a wata tattaunawa da Amaju Phoenix ya da 'yan jarida ya ce ko kaɗan babu wani matsin lamba da suke sha don ba Stephen Keshi sabon kwantaragi. hukumar kaf ta bayyana cewa wasu alkalai guda biyu na kasar angola sun cancanta a basu dama su yi aiki a gasar cin kofin nahiyar afirka da za a yi a shekarar da goma sha biyar a kasar equatoria guinea labarai daga hukumar kwallon kafan na tabbatar da cewar bayan alkali jason dos santos na kasar Angola. akwai wasu alkalai guda biyu wanda su kuma bayan an tantance a huska na karshe aka ga sun cancanta su yi alkalanci a gasar cin kofin nahiyar afirka da za a yi daga ranar sha bakwai ga watan Janairu sabon shekara zuwa ranar 8 ga ga watan fabrairu sabuwar shekaran wani dan wasan cikin gida na kasar gambia da ke wasansa a brikama united ya samu damar shiga kasar jamus don yin wasa sai ku umar sau ya bar kasar tasa ce ta gambia wanda yake wasansa a cikin league din first division na hukumar kwallon kafar gambiyan don sanya hannu akan wata yarjejeniya da wata kungiyar kwallon kafa wanjin o5 ta berlin na kasar jamus ya sanya hannu akan yarjejeniyar ne ba tare da bayyana kuɗi da ya karɓa ba baba yakubu makili sashen hausa na murya amerika a kara ghana A sharhin murir Amurka wadda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An samu sauye-sauye da yawa a cikin shekaru talatin da suka wuce tun bullowa kwayar cutar da ke jawo kanjamau ko HIV a takaice. Ko a baya-bayan nan, samun mai ɗauke da HIV kamar yankin hukuncin kisa ne a kan nahiyar Afirka baki ɗaya, in ji sakataren harkokin wajen Amurka jankeri Kerry, Jankeri ya ci gaba da cewa a can baya sama da mutane miliyan biyu ne suka rasa rayukansu daga dalili masu nasaba da kanjamau a duk faɗin duniya. A lokutan baya cutar kanjamau ta yi barazanar ɗaukar rayukan kusan duka mutanen nahiyar lamarin da ya sa yara miliyan goma sha hudu suka zama marayu a yau. Mun rage adadin yara da ke ɗauke da cutar da kaso hamsin cikin ɗari. Yanzu abubuwa sun canja a cewa sakatare Keri muna ci gaba da yaƙar cutar kuma muna sa ran samun al'umma mara cutar a lokuta masu zuwa. PEPFAR is now supporting life-saving antiretroviral drug treatment For 7.7 million men, women, and children, we're providing HIV. Wani shiri mai yaƙi da cutar sida ko PrEPA a takaice, yanzu haka yana amfani da wani maganin mai ceton rayukan maza da mata da yara waɗanda yawansu ya kai miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai kuma muna bayar da kayan aikin gwajin cutar domin masu ciki da masu baiwa waɗanda ke ɗauke da cutar shawara har ma da miliyan goma sha hudu muna kuma horar da sabbin ma'aikatan lafiya sama da dubu ɗari da arba'in domin taimakawa mutanen da ke ɗauke da sida da ma sauran cututtuka a ƙasashen da ke fama da ƙanjamo, Amma har yanzu ba a samu nasarar yaƙin ba, in ji Sakatare Kerry. ƙasar Amurka na ƙara ƙaimi wajen yaƙi da wannan muguwar cuta da ma kawo sababbin hanyoyin da za a yi amfani da su wajen ragewa ko ma daƙile cutar baki ɗaya. Da farko shirin PEPRA zai haɗa gwiwa da ƙungiyar Nikki Foundation da kuma gidauniyar Bill da Melinda Gates, inda ƙungiyoyi masu zaman kansu da jama'a masu haɗa dala miliyan 210 domin yaƙi da cutar ƙanjamau da kare rayukan matasa mata a ƙasashe har goma. Hanya ta biyu na cewa ƙasar Amurka za ta zuba jarin dala miliyan ɗari da goma sha shida domin ƙara wa ƙwarewar ma'aikatan lafiya inganci, saboda a samu damar mai da hankali kan ceto rayukan mutanen da suke ɗauke da cutar ta ƙanjamau, har ma da faɗakar da su a hanyoyin da za su bi wajen kare kai da wannan cuta a duk faɗin nahiyar Afirka. Mataki na uku a shirin mai kula da yara ƙanana da masu ɗauke da ƙanjamau shine shirin PEPA da kuma ƙungiyar yara daga kamuwa da ƙwayar cutar. A shekaru biyu masu zuwa za ta ninka yawan yaran da ke samun magani a ƙasashen baƙar fata a yamma da arewacin Afirka. Sakatare Kerry ya ci gaba da cewa muna aiki da ƙawayenmu domin ganin an gaggauta samun wani sabon magani saboda yara. Hanyar ƙarshe na cewa shirin yaƙar cutar sida ko ƙanjamau mai suna pepper da kuma hukumar bayar da agaji ga ƙasashen waje ta Amurka mai suna Millennium Change Cooperation sun haɗa kai domin zuba jari dala miliyan ashirin da ɗaya da rabi wajen ƙirƙiro cibiyoyin tattara bayanai na ƙasashe waɗanda za su ƙunshi bayanai masu matuƙar muhimmanci wajen daƙile yaɗuwar annobar cutar waɗanda za a iya amfani da su wajen inganta tsare-tsare da kyautata rayuwar jama'a ƙasar amurka ta ɗaura mara yaƙi da cutar ƙanjamau ta hanyar amfani da shirin pepper da kuma ƙungiyoyin haɗin gwiwa sai an ga bayan wannan cutar za mu iya cin nasarar samun al'ummar da ba ta ɗauke da ƙanjamau in ji sakatare keri a ƙarshe keri za mu iya ɗaukar waɗannan matakai har ma mu ci galabar wannan mummuna cutar da yaƙi. Sharhin murar Amurka na yau kenan, wadda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma bari mu koma ga Bello Habib Galadanci ya ba mu labarai amma a takaice. To Maryama ɗan takarar shugabancin ƙasar Najeriya fa Muhammadu Buhari ya zaɓi wani farfesan shari'a mai addinin Kirista mai suna Yemi Osinbajo a matsayin abokin takarar shi a zaben watan Fabrairun shekarar ta 2015 da ke tafai a Najeriya. Zaɓin Buharin da wanda aka bayyana yau Laraba ya nuna yunkurin da 'yan siyasa suke yi na gani an daidaita 'yan takara bisa addinansu da kabilarsu. Buhari dai musulmi ne daga arewacin Najeriya. Shi kuma abokin takarar nasa Kirista ne daga kudancin ƙasar. Gamayyar Buhari da Osinbajo za ta kalubalanci shugaba goodluck jonathan wanda krista ne daga kudancin kasar da abokin takarar shi mataimakin shugaban kasa a halin yanzu na madisambu wanda musulmi ne daga arewacin najeriya ƙasar amurka da cuba sun bayyana cewa fa sun dawo da dangantakar diplomasiya lamarin da ya kawo ƙarshen sha da sama da shekaru hamsin babu wata dangantakar ƙasa da ƙasa tun zamanin yakin gabar aƙida shugaban amurka barack obama da na cuba raul castro a jawabai da suka gabatar a lokaci da sun bayyana cewa fa sun yi musayar fursunoni da suka share shekaru a tsaye a ƙarshe wata kota a tarayyar turai ta yanke hukunci mai cewa fa dole ne a cire ƙungiyar mayakan pakistan ta hamas daga cikin jerin sunayen ƙungiyoyin ta'addanci da ke kalubalantar tarayyar turai babban kotun yau laraba ta ce kungiyar tarayyar turai fa ba ta bi hanyoyin da suka dace ba wajen gani an saka sunan na hamas a wannan jerin sunaye to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bello habib galadanci da ya taya na gabatar da shirin da kuma miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu ta yau hajiya zara abu Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wannan lafiya. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.